أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar ina ganin idan ban manta ba yau muna ashirin da shida ne ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 26 shi ma ga watan tara shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti ko masjidu ahlul baiti was sahaba da ke nan layin Hausa Road Ah, mana shafi na ashirin da biyu ne ko kuma kamar wannan darasi na hudu ne ko na biyar malama malama na hudu ne ko na biyar ko kin manta ne za mu tashi na sittin da ɗaya ne wata harumus salatu sallah tana haramta walistighfar da neman gafara wattarahum da kuma neman Allah ya ji kanwani Allah ya masa rahama alil kuffari akan wanda yake kafiri ne wal munafiqina da kuma munafikai an ga gurin an gane da kuma wa munafikai nan muka tsaya duk mutumin da ta bayyana cewa kafiri ne an gane ko ta bayyana munafuncinsa idan lokacin da ake saukar da wahayi ne to haram ne a tsaya a kabarinsa a ce Allah ya jikansa Allah ya masa rahama kamar yadda kuka ga ya faru a wannan jiha lokacin da ya koya rasu haka za ku ga mutum ya zo ya tsaya yana cewa Allah ya jikan ya kowa Allah ya yi masa rahama Allah ya sa ya huta to duk irin wa'annan alfatsin haram ne Allah ya faɗa cewa ma kana lin nabi bai yiwa ga annabi Muhammad wallazina amanu da wanda suka yi imani tare da annabin an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga wanda suka sanya mutu arni walau kanu uli qurba ko da wannan wanda ya mutu dan uwansa ne na kusa min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim baya bayyana gare su cewa dan wuta ne shi yasa ci gaba da ayar Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi وما كان Ibrahim إبراهيم لأبيه wato neman gafara annabi Ibrahim bai kasance ga babansa ba, illa an mau'idatin wa adaha iyahu, Fati alkawari ne da ya makansa sanda za su rabu, ya ce sa'asta ga firu laka rabbi inna hoka na bi hafiya, falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa babansa maƙiyin Allah ne, Allah ya ce tabarra minhu inna Ibrahima la'awahun halim. kuna ganewa da aka duk wanda kuka gan shi babban mutum wani arni ya mutu ya shiga gidan rediyo yana cewa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta to an yi rashin sa'a san da ya taso iyayen shi ba su sashi islamiyya ba ko an sashi islamiyyar yaki kawai ilimin sana'a ya koya a rayuwarsa ta duniya kuma muna samun wannan matsalar cikin manyanmu an gane ba a yi amma kalmomi na lallashi a je awa mutum ta'aziyya a ce sandun. Allah ya baka haƙuri wannan da ya rasu Allah ya riskar da shi da ƴan uwansa Allah ya masa irin sakamakon da ya dace da shi shikenan ana ganewa yawa dama Allah zai riskar da shi da ƴan uwansa in ya mutu akan kafirci ai Allah zai masa sakamakon da ya dace da shi ya masa an gane da haka sannan wa tajibul jama'atu sallah tana wajaba cikin jama'a Wata tajibul jama'a tana wajaba fi salatil janazati a cikin sallar jana'iza kama tajibu fi salawatil maktuba kamar yadda take zama wajibi a cikin sallar da aka rubuta kamar yadda yake sallah a zahar da la'asar da magariba da me da isha'i ana buƙatar jama'a to haka ake buƙatar jama'a wajen sallar jana'iza na uku. وأقل ما ورد في في انقعاد الجماعة ما في قرنشن أبند جماعة تكي قلوها كنسا فيه أتكنس أسامو ثلاثة متنوى أكو liman a gaba mutum biyu a baya saboda jam'i na muzakkar salim a larabci daga mutum uku yake farawa abin da ya yi sama da a sallar falalla in an samu mutum uku sun yi sallah an samu jam'i haka sallar jana'iza an samu mutum uku sun tsaye akan ta sun mata sallah an samu mai jam'i na da hudu, wa kullama kasratul jam'u duk lokacin da taron jama'a suka yi yawa kana afdalatu yafi falala lil mayyiti ga wanda yake matacce ne kuna ganewa saboda hadisi sun tabbata annabi ya ce duk mutumin da mutum arba'in suka tsaya akan gawarsa wanda ba sa shirka da Allah suka roƙon masa Allah to ceton annabi ya tabbata kan shi amma fi wanda ba sa shirka ba an gane to shi yasa bara daidai wannan lokacin lokacin aikin haji da aka gama wallahi in mutum ya ƙi karatu sai ya sha bakar wahala a rayuwar shi an gane a cikin garin makka akwai harami ita kuma kalman harami idan aka faɗi ta kalma ce da take da mugun faɗi kuna ganewa ba iya masallacin ka'aba ake ce ma harami ba to wasu ma'aikatan wanda suka tafi aikin hajji za ku ga akan ɗauke su a a ajiye su unguwar da yake tana da shi nisa tsakaninsu da masallacin harami to don wani kafin ya zo harami su ya tsallako masallaci irin na unguwa huɗu ko biyar kafin ya zo a harami wani tafiyar da zai kafin ta kawo shi harami sai ya tafiyar minti talatin zuwa minti talatin dawowa kun ga tafiyar awa ɗaya to ni idan na tashi sai in sauko daga sama unguwar da muke da na shigo ga masallaci sai in shige in yi sallah in koma saboda itikadin wasu nan inda muke ba harami ba ne. na ce musu bana muku musu cewa zuwa harami ya fi lada saboda dalili uku na farko kasaratul kudaɗin yawan takun da mutum zai yi zuwa masallacin sannan na biyu adadin mutane da suke haɗuwa a masallacin harami na ka'aba babu wani masallaci a duniya da za ka samu wannan adadin an taro za a yi sallah ita kuma sallah duk sanda mutane suka ƙara yawa sawa'un sallan farilla ce ko sallar juma'a ko sallar jana'iza to darajar sallar yayi me ya ƙaru sannan na uku duk sanda aka gama sallah asuba ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i shigo an gane sai kun ga ana gama sallah sai an miƙe an ce as-salatu al-amwat yarhamukumullah nace to da wayannan dalilan guda uku zuwa tan yafi nace amma ni Allah bai dora mun ba an gane zan iya yin abin da zan kiya nace wanda duk ya ga kullun zai iya tafiya sallah azhar an gane ya je ya tafiya awa ɗaya zuwa da dawowa la'asar ya tafiyar awa ɗaya zuwa da dawowa magariba ya tafiyar awa ɗaya zuwa da dawowa shikenan ni ba zan hana shi ba amma ni dai ba zan iya ba an gane yauwa kullum sai na tafiyar awa biyar zan je minti talatin in dawo minti talatin na ce a ni ba zan iya ba gaskiya an gane to sannan na sittin da biyu wa su ta habbu an so an yi suffu wara al'imami, mutane su yi sahu bayan liman salasa sufufin daga sahu uku fasa'ida abin da ya sama. An gane, na sittin da shida wa izalam yujad idan ba a samu ba ma al'imami tare da liman gairu rajulun wahid sai mutum ɗaya fa inna hula ya kifu hiza'ahu, to mutum ɗayan nan ba zai tsaya santan liman ba, kama huwa sunnatu fi sa'ir salawati kamar yadda yake sunna a sauran wa salloli bal fa khalfal imami zai tsaya a bayan liman kun ga yanzu idan za mu yi sallah da ni da wani idan sallah ce ta farilla ai in mu bi ne kadai ni da zan ja sallah zan tsaya a dama ko shi ya tsaya yana a bangaren hagu ma'ana zan in na tsaya a nan gefen shi sai dawo ta bangaren dama na nan sai ya yi mai sai ya tsaya amma in sallar jana'iza mutum biyu ne to shi wannan nabin ba zai zo ya tsaya santa liman ba dole sai dai shi limamin ya tsaya gaba shi kuma wannan ya tsaya ina kamar yadda idan namiji zai sallah da matarsa a ɗaki kun ga su biyu ne aiko to ba a cewa to sa haɗa sahu a sai dai shi limamin ya shiga gaba ita ta tsaya ina a baya wannan ita ce ka'ida na sittin da bakwai walwali wanda yake shugaba kamar hakimi an gane ko gwamna aw na'ibuhu ko na'ibinsa wanda ya naɗa a matsayin wakili a haƙƙu bil imamati fiha min al wali an gane min wali waye wali dan uwan da yake na mamaci ne yanzu idan akwai shugaba a nan unguwar akai rasuwa inda ake suna yin karatu to su suka fi cancanta su yi sallah kan gawar sama da wanda yake dan uwan mahumancin ne na kusa da shi kuna ganewa dan da haka shugabanninmu na musulunci suke za ku ga mutum in shine hakimi a unguwa to ya fi kowa karatu a unguwan kuma shine alƙalin unguwan kuma shine malamin unguwar amma yanzu daga baya ne abubuwa suka zama abin da suka zama suka ainihin wato lalace ina ba ta an fahimta daga baya ne abubuwa suka zama abin da suka zama suka lalace Allah ya kiyaye na 68 fa idza lam yahdur alwali idan wali bai zo ba wato shugaba kenan Auna ibuhu ko wakilin shugaba mataimakin shi fal a bil imamati ta wanda ya fi cancanta ya zama shine liman aqra'uhum li kitabillahi sai a duba a ga cikin mutanen waye fi iya karatun qur'ani thumma ala tartib sannan sai a duba sai kuma mataki na biyu in ba a samu wancan matakin na farko ba allazi da zikruhu wanda an matansa yazo an fahimta na sittin da tara wa idha ijtama'at jana'izun adidatun idan aka samu gawawwaki sun taru za a yi musu sallar jana'ida minar rijali akwai maza wan a kai mata sulliya alaiha Salatin wahida sai a yi musu sallah sallawa kwaya ɗaya, an gane waju ilatu zukuru sai a sanya maza su ne a farko walaukanu sigaran koda ƙanana ne mimma yalil imam wanda su suke bin imam wa jana'izul inas mimma yalil qibla matan asasu su dinga kallon alqibla mazan sai asasu su zamanto su suke wato bin liman wato daga liman din sannan sai a kawo mata sai a sa su matan sai zamanto suna kallon alqibla fa innahu sunnatu wannan shine wa sunna shi yasa za ku ga idan a haramin makka ne za ku ga za a ce assalatu alal amwat yarhamukumullah in ya hada maza da mata ne an gani wani lokaci kuma inda kananan yara za ku ji ana assalatu alal amwat wal atfal wa kaza wa kaza saboda su can baiwa ai maka mutuwa kai ka dauki gawo ka kaje ka rufe wallahi duk wanda ya mutu sai an san me ya faru ya mutu ba haka kawai ake zuwa a je a dinga binne mutane wa ina amma nan ina ruwan gwamnati da saboda masu ɗaukan gawa motoci an siya yanzu kamar nan unguwan duk wanda aka yi masa rasuwa akwai wanda zai buga ma waya za su zo ku yan uwan mamacin abin da kawai za ku yi idan kun zo za ku buga akwai wanda za a je a yi mata wanka aikin gwamnati suke yi gwamnati ne ke biyan su idan an gama mata wanka za a ɗauke ta da motar gwamnati a kai ta makabarta ko abin da za ku yan uwan mamaci ku bi makabarta ku haɗu da gawar a can ko kuma wasu su bi zuwa inda za a wanke ta zuwa makabarta daga wajen wanke ta to da haka in mutum a ganka kawai kana binne mutum a makabarta ba a san me ya faru ba wallahi bai yi ba to da haka shi yasa sai ka ga aiki na ta'addanci wajen kashe mutane dole ya zama yana da sauki dan bai yi ka zo ka kashe mutum ka aga kana amma yanzu nan dan ganka a makabarta ka je ka ce musu a ah, ka kawo management a wani akwai wani za ku zo ku binne shi ina da daga ina yake me ya faru ba abin da ya dame su an gane to sannan na saba'in wa yajuzu an yi salliya ko yajuzu an yi salla ya halatta a yi salla ala kulli wahidin akan kowane ɗaya min aljana'iz daga cikin gawawaki salatan salla an gane wancin ya halatta a jam'i in suna da yawa sannan ya halatta idan mutane suna da lokaci in gawa goma ce a ajiye ta wannan ma a yi mata li'annahu al'asl domin shi ne asali wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi fa'ala zalika fi shuhada'i uhud kun ga wajen mutum saba'in da wani abu ne suka mutu a hudu amma sai da annabi ya ma kowa sallashi kuna ganewa na saba'in da ɗaya wata juzu salatu sallah ta halatta alal janazati akan gawa fil masjidi a cikin mai masallaci to da yanzu ya halatta a nan wajen idan an yi rasuwa a ɗauko gawa a shigo da ita cikin masallaci a ajiye ta nan cikin masallaci a masa sallah an gane ya halatta na saba'in da biyu lakin na afdala sai dai abin da ya fi salatu, alaiha a yi magawar mai sallah kharijal masjidi a wajen masallaci fi makanin mu'adda a wajen da aka tattala lissalati alal jana'izi don yin sallah akan gawa in an yi a wajen masallaci ya fi amma idan an yi a cikin masallaci ya halatta kama kana al'amuru kamar yadda al'amari yake ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi wa huwa galibu ala hadihi shine abin da yafi yawa akan shiriyar annabi fiha a cikin matsalan sallar gawa kenan ya halatta yi a cikin masallaci ko amma yi a wajen masallaci shine wa shine afdalu na saba'in da uku wala ta salatu bai halatta a yi sallah alaiha a kan gawa ba bainal ƙuburi tsakanin mai kaburbura. shi yasa za ku samu wasu guraren za ku ga inda ake ajiye inda za a tattali inda za a shirya gawan ko a mata wanka yana da alaƙa da makabarta amma sai ku ga idan an shirya ga gefe inda za a yi mata sallah inda bai da alaka da makabarta an gama sannan sai a shiga makabarta a yi mi abin ne ta amma a ƙi mata sallah a ji cikin kaburbura sannan a ce lokacin za a yi mata sallah wannan gaskiya bai halatta ba na saba'in da hudu wa ya imam liman yana tsayawa ne wa ra'a ra'asar rajuli bayan kan namiji an gane wa wasu mar'ati ita kuma mace liman idan ya tashi santar tsakiyar ta yake ainihin wato tsayawa kenan in namiji ne ta bangaren wajen kan shi na liman ke tsayawa mace kuma ya raba ta tsakiya ya mai ya tsaya wannan yadda ake yin sallar gawa kenan ta sifatu salatil janazati ya ake yin sifar sallar jana'izar nan kakku ɗauka wani abu ne mai wahala idan aka shiga matsala babu namijin da zai iya shiga gaba ya jagoranci sallah sai mace kamar yadda mun samu kanmu cikin wannan musibar a ƙasar nan a wasu gurare an zo an kakkashe adadi na maza a wasu garuruwa kisan da sai da aka waye gari ba mazan da za su iya binne wanda aka kashe an gane to irin wannan yanayin ya za yi za a bar mutane haka ba sallah a je a birnin su ko wanda halin a masa sallah za a yi to shi shine yake cewa sifatu salatil janazati sifar yadda ake yin sallar gawa idan mutum ya zo wa yukabbiru alaiha arba'an zai kabbara guda nawa hudu aw khamsan ko kabbara nawa biyar aw tis'i takbiratan ko kabbara tara kenan ana yin mm, tis'i takbiratin kabbara tara ana yi daga hudu biyar zuwa ina kenan ana yin shida a yi nawa bakwai a yi nawa takwas a yi nawa tara kun gani amma yanzu tun da mutane ba karatu suke ba an saba da kabbara guda hudu dillan da ka zo kan gawa wani yaga kana ta kabbara kai kai ka guda tara ana gama zai ce dama an ce musu alamar ƙarshen duniya shine addinai za su zama saba'in da uku to wannan sallar da ka ita ma tana cikin saba'in da uku an gani kullu zalika sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga ciki ya tabbata cikin sunnar annabi to irin wannan ne idan mutane abu ya tabbata daga annabi ba sa ɗabbaka shi to a haka zai mutu duk kuma ran da wani ya zo ya ce zai ɗabbaka shi sai ya zama kuma bako kun gani yanzu misali nan masallacin shekarar da za mu fara sallar tarawih kafin mu fara sai na yi magana kusan wata ɗaya kafin ramadan na ce sallar da aka saba da ita ita ce ta raka a bibi, ita aka saba to su kuma ustazai su ji tsoron Allah kakka zo ka fara aiki da abu koda ya tabbata sai ka karantar da mutane so ko matsalan mutane idan ana karatu ba su da lokaci kun fahimci matsalan to sai da ce bibin shi aka saba da shi amma akwai akasin haka akwai hudu liman ya salla raka'a hudu sannan ya zauna ya tashi ya ƙara yin raka'a hudu ya zauna sannan ya tashi ya raka'a uku an gama sallar tarawun gabaki daya tunda raka'a goma sha ɗaya ne idan liman ya ga dama zai iya raka'a raka'a takwas a jere kuma zama ɗaya sannan ya sallame ya tashi sannan ya raka'a uku ya sallame to nan wani ya zo ya ga mun irin wannan ya tashi ya je unguwarsu shi ba tare da ya karantar da mutane ba ya je musu wannan sallar ya ja su raka a takwas a shi akwai wanda abin ya zo musu zuciya jiran kawai ake sa sallame ana sallame wani ci kwalas zai ce dan ubanka sai ka sai ka mana bayanin ina ka samu wannan sallar kun gane to shine yake cewa fa fa'ala kowanne daga ciki mutum ya yi yayi ajza'ahu ya isan masa wal aula abin da fi at-tanwi nau'anta me yasa shari'a wani lokaci ba ta kawo nau'in ibada iri ɗaya? saboda ba a so a gaji yadda ɗan adam kamar yadda nan cikin ku wacce aka ce mata za a dimanci ba ta abinci kwaya ɗaya? Di yadda abincin yake da kima da daraja sai an waye gari wata ran ba ta bukatar abincin kuna ganewa to shine wannan daga cikin amfanin shari'a nau'i na ibada ba ta kawo shi iri ɗaya ta kawo wannan nau'in ta kawo wannan nau'in za ku ga cewa koda ta hiya ne a sallah ba nau'i iri ɗaya ba ne du'a ulistifta ba nau'i iri ɗaya ba ne a sallah fa ya fa'alu haza taratan ka aikata wannan wani lokaci wa taratan wani lokaci ka aikata haka kama huwa sha'anu fi amsalihi kama yadda yake shine sha'ani a misalin irin wa'annan ka adiyatul istiftahi kaman addu'ar buɗe sallah ba siga guda ɗaya ba ne wasiyar attashahud hakanan siga na attashahud shi ba haushe shi yake cewa tahiya saboda an ce attahiyatu lillahi wasalawatul ibrahimiyya salatul ibrahima ba kala ɗaya ba ne sigogin suna da yawa kun ga akwai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad shi aka fi sabawa da shi akwai allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi an gane wa nahwihi ma da makamantan su idza kana la budda in ya kasance babu maka min min miltizamin nau'in wahidin sai an lizamci nau'i ɗaya min ha daga ciki to fa huwa arbau to si a tsaya guda nawa hudu shine mazhabar malikiya suka dauki cewa hudu ake li'anna al-ahadith fiha domin hadisan da suka zo kabbara kan kabbara hudu aqwa sun fi ƙarfi wa aktharuha wa akthar sanan sifiwa wal muqtada wal muqtadi yukabbiru ma kabbara al imam mai koyi shine al muqtadi zai yi kabbara irin yadda liman ya kabbara an gane wa yushra'u na 60 76 an shar'anta lahu ga shi wanda zai wa gawa sallah an yarfa a yadaihi ya daga hannayensa irin yadda ake yin fit takbiratul ula a wajen kabbara ta nawa ta farko wa fihi a cikin wannan matsalar akwai hadisa ne hadisai guda biyu yuqawwi ahadu al-akhar ɗaya yana karfafa ɗaya ma ittifaqil ulama'i tare da malamai sun ittifaƙi alaihi kan shi kenan ya halatta yin daga hannu kamar yadda ake yi a kabbara ta sallan farilla a sallatawa ta jana'iza amma a kabbara ta ne ta farko sun ma da uya dahu sannan mutum ya ɗora hannunsa alyumna na dama ala sadri a akan eh ala zahari hannun tafinsa al-yusra na hagu kenan yana muku magana akan abin da ya shafi alƙabdu kenan ko war wasa'idi sa'idi da ainihin wato rus wannan kenan eh wannan haka wannan shine rux an gane wannan shine rux an gane ba ku gane ma ta ai walakin nakum qauman tastajilun bari mu ya ce wa rufi mutum ya ce sun maye da uye da hu al mutum ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora ala zahari kafihi A kan mai bayan tafin hannunsa kenan za ki ɗauki wannan hannun na dama sai ki ɗora a kan nan war ruski da kuma wannan wannan nan idan hannun shi shine rus. idan kika ɗauke su wasa'id an gane da damtsan mutum nan kenan sun mai shuddu bihi ma ala sadri sai ki ɗauko waɗannan haka in kin haka sai ki ɗora akan me akan ƙirji. me yake so ya nuna muku yana maganan abin da ya shafi qabdu ko kamar yadda da an yi rikici a nan ƙasan, an yi yaƙi yaƙi da rigingimu Yan ƙabalu haka ake cewa jemage an gani saboda maganan hadisan da suka zo akan cewa ana rike hannun a sallah suna nan wa ammal wada'u amma ɗora hannu ta hata surrati za ku ga wani zai ɗauki hannun dama haka ya ɗora a kan hannun haka? amma in ya tashi ba a ƙirji zai ɗora ba a daidai cikinsa zai sa fada'ifin wannan abu ne mai raunin ittifaƙin a haɗuwan malami kama ƙalan nawawi kamar yadda alimamin nawawi ya faɗa wa zaila'i da zaila'i wa gairu kuma da wasansu kuma ku duba da kyau ku gari za ku ga wannan suke kama wannan hannun da wannan hannun wajen ɗorawa a ƙirji kowa da yadda yake ba wai ya tabbata ake ba a kowa da yadda yake an gane akwai wanda in ya zo a cikinsa zai ɗauki hannun ya ɗora sannan na saba'in da takwas sun mai ya tsaro a ƙibar takbiratar ula to bayan mutum ya yi kabbara ta kafa ko bayan ta sai karanta fatiha kitabi sai karanta fatiha wa suratan da sura sura kowace ƙarƙashin ƙa'idan faƙar umar ta sara min al-ƙur'an kuna ganewa da kin zo kin tsaya kan gawa za ki mata sallah in kika kabbara kika ɗauki hannunki kika ɗora shi kamar yadda aka faɗa kika ɗora kan ƙirji to za ki karanta fatiha sannan sai ki karanta sura ɗaya sannan na saba'in da tara wa ya ƙara wajen karatun za ki karanta a asirce ne saɓanin shi'a su sun ce a bayyana ake kuma za ku ga haka suke su wajen sallar jana'izar su a bayyane suke karatu dan sun ce dama addinin gaskiya shine saba ma duk abin da ahlus sunna suke kai warai an gani? duk abin da ahlus sunna suke kai shine a saba mai to shine addinin gaskiya na 80 summa yukabbiru takbirata saniya bayan kin yi kabbara ta farko kin karanta fatiha da sura a asirce to kabbara ta biyu idan kika yi wa yusalli nabi to a lokacin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaki wa amma sigatu salati ala nabi amma sigar salati ga annabi fil janazati a cikin jana'iza malin yace falam aqif alaiha fi shay'in ban tsayo akan wani abu ba min al ahadith sahiha na hadisi ingantattu fa zahiru abin da ya bayyana annal janaza ita jana'iza wato sallar gawa laisa laha sigatun khasa babu wani salati da aka ajiye don yin sallar gawa da shi bal yi uta biha bi sigatin min siyagi sabita tafi tashahudi fil maktubati a duk wani salati da ya halatta da ake yi a sallah an gani inda in ba ku manta ba a attahiyatu idan an gama in a raka'a ta ƙarshe ne mutum yake in zai yi sallama kafin ya sallama ba sai ya yi salatin annabi ba to salatin annabi da ake yi a sallah kafin a sallame mazhabar malikiya da abu hanifa da al'imam ahmad su suka tafi cewa ba wajibi ba ne amma al'imam shafi'i shi yana ganin cewa bai yi wa mutum ya sallah ya gama ta bai yi wa annabi muhammad shi yasa har yake cewa ya ahala baita rasulullahi hubbukumu fardun min Allah fil qur'ani anzalahu ya ku mutanen gidan annabi san ku wato wajibi ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a cikin alkur'ani sai ce ku min azimil qadr annakumu ya ishe ku matsayin girman daraja shine man lam salla alaikum la salata lahu wanda yawa annabi sallallahu ya salla bai ma annabi salati ba a mazhabar al'imamin shafi'i shafi'i yace kwata kwata bashi da me da sallah wannan ita ce fahimtarsa. to da haka tunda ana yin wannan salati na Ibrahimiyya sai ya ce wannan salatin da ake saboda la'akari da shi ne salatin da ya fi kowane salati wannan ko saɓani babu tsakanin malami to ka zo da shi wajen yi wa annabi salati a sallar jana'iza ina ganin ya fi zama ahwadu wajen cire shakka a maimakon ka kirkiri naka kun gane na 81 sun mai ya a cibi baƙiyyar takbirati sannan mutum zai zo da sauran ragowar kabbarorin yanzu ya kabbara guda biyu saura nawa biyu ta farko ya karanta fatiha da sura ta biyu ya yi salati ga annabi wa yulakhisu du'a wa yukhlisu du'a sannan sai tsantsanta addu'a fiha a cikin lilmayyit ga matacci an gane wa ofi ha zai addu'a a ciki bima sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya tabbata daga annabi Ya ce, wa qad min ha ala arba'atin na tsaya daga cikin addu'o'in da suka tabbata akwai addu'o'i guda hudu Al'awwal na farko za zaki yin addu'a ki ce Allahumma ghafir lahu Allah kai gafara gare shi warhamhu Allah kai masa rahama wa afihi Allah ka bashi lafiya wa afu anhu Allah kai masa afuwa wa akrim nuzulahu Allah ka ka girma masaukinsa wa wasu ka yalwata mudkhalahu mashigarsa wa gassilhu Allah ka sa a wanke shi bil ma'i da ruwa wasalji da raba wal da ruwan sanyi wa naqihi min khatayahu Allah ka tsarkake shi daga kusakuransa kama naqaita ko sauban abyad kaman yadda na ku naqaita yasa eh zai zama kama na kaitu ne ko kama nukiyar kama yadda ake tsarkake a saubu tufafi al’abiyar fari da nasu daga datti wa abdulhu Allah ka canja masa daren khairan min darihi gidan da ya fi zama alheri sama da gidansa idan namiji ne za a ce wa ahalar Allah ka canza masa iyalai khairan min min ahalihi wa zaujan sannan Allah ka masanya masa mata khairan min zaujihi wacce ta fi alheri kan matarsa yi da bari ta duniya sannan wa adkhilhu aljannata Allah ka shigar da shi aljanna wa izhu Allah ka tsire shi min azabil qabri daga azabil qabri wa min azabin nari sannan Allah ka tsire shi daga azabar mai wuta to wannan azabar da ake neman masa tsarin Allah da ita anan dama yana daga cikin abin da aka nemi musulmi a dukkan sallolinsa guda biyar kar ya tashi a ƙarshe kafin yi sallama su ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari dan annabi ya faɗa da ya zo wucewa lokacin da ya zo wucewa yana kan dabbasa ta firgita saura kaɗanta ta kayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi yake tambayi wasu wanda suke tare da shi ya ce waye ya san masu kabarbaran nan wani ya ce na san su ya ce ya suka mutu ya ce sun mutu suna shirka da Allah to shi ne sai yake ce musu inna hadhihi ummata tubtala fi quburiha wannan al'ummar da kuke gani za a jarraba ta a cikin kabarinta yace musu wallahi laula Allah ta tadafanu ba don kada ku daina zuwa binne mutane ba yace la da'utu Allah an yusmi'akum da na roki Allah ya dinga jiyar da ku irin yadda idan ana wa mutum azaba a kabari nake ji da kuma sai in sa in ana ma wani azaba ya dinga ji shi ma yanzu zaki ba nan zaki tafi cikin gari kin je daidai makabarta kika ji ana narkar wani a wajen yana ihu waye zai ƙara bin hanya kun gane to wani lokaci dabbobi su suna ji dan yanzu idan aka ɗauki gawa kamar yadda ya tabbata an gane idan ta kirki ce tana cewa kaddimuni ni, ku sauri ku kai ni kuma wallahi duk dabbobin unguwan nan wallahi su suna jin abin da gawan ke faɗa idan kuma ba ta kirki ba ce tana cewa ya wailaha wayo Allah aina ta zahabu ina za ku tafi da ni su suna ji an gane ta shi yasa galibi suka ce diyar da dabba ba ta da lafiya saboda bala'in tashin hankali in ka kai ta makabarta ka ba ta 'yan kwanaki za ka ga saboda bala'in tashin hankali zai wahala bagata an gani to a sani na biyu Allahun magafin lihayina Allah kai gafara ga rayinmu wa tina da matattunmu wa shahidana da waɗanda suke halarci yanzu wa ga'ibina da waɗanda ba sa nan wa sagirina da ƙanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina wa unsana da matanmu da mazanmu Allahumma ya Allah man ahayaytahu minna wanda ka rayar da shi a cikinmu fa ahayi Allah ka rayar da shi alal islam akan musulunci wa man tawaffaitahu wanda ka karbe shi minna daga cikin mu fa tawaffahu Allah ya sa ka karbe shi alal imani akan imani dan shine cin ribar zaman duniya idan kika kuskura lahazaki ta ƙarshe kika bar duniya ba imani alaƙar ki da Allah ta lalace to kin yi hasarar da ba za ki taɓa iya dawa duniya ki gyara ba sai ya ce Allahumma ya Allah la ta harimna ajarahu Allah kada ka haramta mana ladan aikin da muka yi a kan shi sannan wala tu dillana. kada ka batar da mu ba a dahu bayansa. kun ga siga ta biyu kenan ko sannan siga ta uku shine Allahumma inna fulana bin fulan inna mujni idan kuma me mace ce Allahumma inna fulanata eh wabna fulanata ko wabni fulanata Allah wance yar wance ko wance yar wane fi zimmatika Allah yana cikin alƙawarinka wa hablu jiwarika da kuma igiya na mutaka da kai faqihi Allah ka tsire shi min fitnatil min faqihi Allah ka tsire shi da fitnatil qabri fitnar qabri fitnar qabri anan wajen da ma'anan jarrabawa a kabari an gane shi yasa ce tubtala za a jarrabe ku wa azabal kabari da azabal kabari yanzu annabi ya ce da an je an saka mutum innal abdul mu'mina idza mata wudu fi qabrihi da mutum ya mutu an je an saka shi a cikin kabari wanda suka sanya shi wata walla anhu asabu suna juya baya suka dawo wa innahu la yasma'u qur'ani alihi ɗaya kunnen na sama kowa mun je da ku kun ga yadda ake sa mutum a kunnansa ƙasa kun ga yadda ake sa mutum a ina to na saman yana jin ƙarar takalmansa za su dawo gina na ƙasan a daidai lokacin kuma yana jin ga mala'ikun da za su taso su yi masa tambaya an gane ta shi yasa ake cewa Allah ya tsare mutum daga fitinar kabari wa anta ahlul wafa'i Allah kai ne ma abucin cikawa wal haqqi da gaskiya faghfir lahu warhamhu Allah kai gafara ga wani Allah kai masa rahama innaka antal ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne kuma mai jinkai ne an gane to sai wajen abin da ya shafi dama'ir dan suka ce akan yi la'akari idan mace ce ta mutu sannan ita mace idan ta mutu ba a cewa wa abdilha eh, zawjan khairan mimmi min zaujiha ba a faɗa haka an gani eh a ita ba za a faɗi cewa abdulha khairan min me zaujan min ha ba eh za a yi mata addu'a wa abdul daran wa abdulha daran khairan min me min dariha da wannan matsala tana daga cikin matsalar da take da iskali don malamai suna ganin cewa mace mijinta na ƙarshe da ta ƙara rayuwarsa da shi da ita a duniya to an tashi a lahira shi ne mijinta wanda za su zama na aljanna da shi <laughs> eh? idan me eh eh shikenan hadda hurul ini wata bafulata na aka ce za a ba dan aljanna karanci mata saba'in hurul ini ta ce o oh, wato ha'a aljanna ba za a kyale ka ka zauna lafiya sai an bi sai an bi ka da kisha kun gani shi yasa za ku ga akwai sahabban da mazajensu suka rasu wala suka haƙura da aure don kada Allah ya yanke su da mazajen sai an je lahira yana daga cikin dalilan da ya sa kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi da ya zo cikin suratul azab lokacin da ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra na inahu sai idan an muku izini an ci abinci an gama dafa ku zo kada wanda ya je ya zauna yana jiran abinci ya nuna an gani gaira naziri na inahu walakin idza du'itum fadkhulu in an ce ku zo to ku zo idza ta fantashiru da kun gama cin abinci kuma kowa ya watse wala musta'annisina li hadith kada ku zauna ku ci gaba da fira inna zalikum kana yu'dhin nabiy wannan firar da ake zaunawa a ci gaba da yi tana cutar da annabi abun bai ma annabi daɗi amma fa yastahi minkum shi kuma annabi tun da yana da karamci yana jin nauyi ka zo kun san akwai irin wa'annan kun ci abinci da shi bayan sallar isha'i takwas da rabi ya kamata ya tafi bai san ya kamata ba tara ya ƙi tafiya goma ya ƙi tafiya sha ɗaya ya ƙi tafiya kuma gobe dawo an gane to sai Allah ya ce fa yastahi minku amma wallahi to tunda haka ne Allah ya ce musu la yastahi min alhaq bai jin kunya in dai matsalar da ta shafi gaskiya ne sai ce musu wa idza sa'altumuhunna mata'an daga yau duk wanda ke so ma ya tambayi matan annabi wani abu na amfani fasaluhunna ya tsaya kar ma ya shigo gidan daga waje zai magana yana buƙatar abu kaza a miƙo masa to lokacin wani yayi magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa kamar idan ya samu dama zai iya auren ɗaya daga ciki Allah ya ce wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan baiwa ku cutar da annabi kuma bayan annabi ya bar duniya ba mahalukin da ya isa ya aure matar shi saboda matansa ne a duniya su ne kuma matansa a ina a lahira kuna ganewa shi yasa kun gana na isha aure ta da shekara shida zuwa bakwai ta tare da shekara tara ya bar duniya ta kwata-kwata goma sha takwas ne amma sai da ta kai shekara sittin da takwas a duniya bayan annabi ya bar duniya shekara nawa ta ƙara kafin ta rasu eh amsu ta auri kowa don ba tsaranta ita uwa ta yanzu ga kowa baiwa kun ga ai a ce an rasu an ban mace shekarar ta sha takwas ai lokacin ne take da yarinta amma bai yi wa jarrabawa ne gare su don Allah ya daga matsayinsu don ba mijin da ya kai nasu a duniya wanda za su yi aurensu duk wanda suka aura baya suka ci kuna ganewa to wannan ne dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya hana ya hana yin wannan to siga ta hudu shi shine Allahumma abduka Allah ga bawanka nan wa ibnu amatika ga ɗan yan yar baiwarka nan ihtaja ila rahmatika ya buƙatu zuwa ga rahamarka wa anta ganiyun Allah kai kuma mawadaci ne an azabihi daga barin yi masa azaba in kana muhsinan Allah idan wannan ba wannan naka ya kyautata to fa zifi hasanatihi Allah ka ƙara masa cikin abin da ya mai kyau wa in kana musian Allah in yayi aiki mara kyau fa tajawaz anhu Allah ka kauda kai akan shi ka kyale shi ina fata an fahimta to wayannan sigogin guda hudu kowanne mutum ya dauka ya akan mamaci idan zai masa sallah bayan kabbara ta biyu yayi wa du'a'u nasab 83 yin addu'a na takbiratul akhira eh tsakanin kabbara ta ƙarshe wa taslima da yin sallama mashrun an shar'anta an gani bayan mai eh waddu'a bayna takbirati al-akhira tsakanin kabbara ta ƙarshe da yin kuma mai sallama an shar'anta yin addu'a bayan mutum ya yi kabbara ta ƙarshe kafin yi sallama kuma zai tsayawa ya yi mai ya addu'a sun mai sallimu taslimata ni sannan sai ya sallama biyu misla kwatankwacin taslimihi fi salatul maktuba kamar yadda ake yin sallama a sallar farilla ihdaha an yaminihi daya a hannunsa na ina wal ukra daya kuma an yasarihi a hannunsa na hagu ana gane wa yajuzu liktisaru ya halatta mutum ya takaita ala taslimatul ula akan sallama dai fakat an gama kawai mutum zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan yayi kuna gane wa sunnatu na 86 sunna shine an yusallima mutum ya sallama fil janazati a cikin mai jana'izar sirrin sirrin al'imamu limami wa man a da wanda ke bayan safi fi dalika a cikin wannan mai sawa duka daɗe ne an gani amma nan sirran ba yana nufin a asarta duka duka ba a asarta da mutanen da ke biye da kai za su gane cewa an gama mai sannan ba kai sallama ba mutane sun jara a gane cewa ka sallame ko kawai ganin za a yi ka juya shi kenan kowa ma ya yi kowa ya juya na tamanin da bakwai wala ta zuzu salatu alal janazati bai halatta a yi sallar gawa ba fil auqatis salasati a lokuta guda uku allati ta harumu salatu fiya wanda ya haramta a yi sallah illa li daruratin sai fa ilal lalura ce ta zo yi ta kuma lalura idan ta zo abu ko da asalinsa haram ne to lalura tana sa abin ya zama halar. لحديث أقبة بن عامر رضي الله عنه قال يتي ثلاث ساعات lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu yana hana mu an nusalli mai sallah a ciki au naqbura ko mu binne fihinna a cikin su mautana matattun mu kun na farko hina tatlu ash-shamsu bazigatan lokacin da rana take billowa take bayyana idan aka yi mutuwa da safe sanda rana ke bullowa an gane haram ne a yi magawa sallah a daidai lokacin haram ne a ɗauke ta aji a yi mai hatta tartafi a to a jira har sai ranar ta ɗago saboda a daidai lokacin akwai wanda suke bautar ranar to ba a so su kuma musulmi su daidai da masu bautan wa kamar yadda ƙur'ani ya ba da shaida cewa wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi to har yanzu kuma a duniyar nan wallahi akwai masu bauta iri daban-daban wani malami ya ji ya yawo ya dawo ya rubuta littafi yana nan mujallada ce yawo ya a duniya kawai don ya ga masu nau'in bauta iri daban-daban ya ji ya ga masu bautar ruwa ya ga masu bautar macizai ya ga masu bautar ayaba wannan sai da ya ga masu bauta mata ayaba wannan wallahi akwai masu bauta mata ya ga masu bautar jemagu ya ga masu bauta ga sanan Allah ya kiyaye an gane wahina ya kuma tsa'imu zahirati lokacin da rana take da zafi garjin rana lokacin da rana ta dara ta yi tsakiya take da mugun zafi kun san yana daga cikin lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa ya ayyuhan ladina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرم منكم ثلاث Marratin. min qabl salatul fajr sai ce wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira lokacin da kuke cire kayan ku idan kun dawo dan hutawa saboda zafin me zafin rana da lokacin da rana ta take ta yi tsakiya tana da mugun zafi to ba a zuwa a je abin ne gawa a lokacin shi yasa kuka ga idan ana tsananin zafi ma annabi ya ce sallah azhar ku dinga jinkirta ta har sai idan an yi mai rana ta yi sanyi Allah ya ji kan malam Bello ya bana Sokoto ba dan ya mutu ba shi kadai ga yana kokari wajen tabbaka wannan sunna a Sokoto shine wani lokaci in ana zafi a Sokoto sai ku ga za iya jan sallar azhar wani lokaci a kai ta wajen karfe uku amma yanzu in kai haka ana tsananin zafin rana wani zai ce ka wuce izalan kama wuce ɗariƙan an rasa sanin inda ka dosa addinin nan naka an gane to hatta ta mila shamsu har idan rana ta karkata zafin ya fara raguwa wahina tadayyufu shamsu lokacin da haka rana ta karkata lil gurubi za ta fadi shi ma a jira ba a yin sallah lokacin ba abin ne gawa hatta ta gurba sai idan ta je ta fadi amma idan ta je ta faɗi, ya halatta a je abin ne mutum bayan magariba ma kuna ganewa in za a amfani da wasu abubuwa ne na haske ba laifi za a yi an gane wa huwa bi umumihi yashmalu salata wannan ya game ya kunshi sallah alal janazati akan jana'iza wa huwa alladhi fahimahu sahaba shine abinda sahabbai suka fahimta ya kunshi yin sallar jana'iza a lokacin da kuma binne jana'izar a wannan a wannan lokacin wa'annan lokutan guda hudu kwanan nan wata matsala ta faru a wani gari akan irin wannan an ji za a binne gawa sun tafi bayan la'asar ko da aka je ga rana tana ƙoƙarin faɗuwa aka bugo min na ce masu to gaskiya ina ba su shawara su yi haƙuri tun da ibada suka je suna so Allah ya karɓi aikin su jira sai ranar ta faɗin magariba ta yi sannan bayan magariba su binne gawa ina ganin zai fi zama cire shakka akan a asabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai na gaba addafin wa tawabi'u binne gawa da abin da yake biyo kuma binne gawa wa yajibu dafnul mayyit ya wajaba na 88 ko binne gawa walau kana kafirin koda ko kafiri ne saboda Allah ta'ala da ya ce wa laqad karramna bani adama mun karrama ɗan adam yana daga cikin takrimi da Allah subhanahu wata'ala ya ma dan adam ko da ko ba musulmi bane arne ne idan ya mutu akwai buƙatar abin ne shi yasa za ku ga da yake cewa utilil insanu sai ce ma akfara har ya je inda Allah ta'ala yake cewa summa amatahu fa akbarahu sannan Allah in ya kashe ɗan adam kuma shi ya shirya yadda za a yi masa wa za a yi masa kabari musulmi suna da nau'in nasu irin kabarin wanda ba musulmi ba suna da nau'in na irin wa kabarin na 89 wala yudfanu muslim ba a binne musulmi ma a kafirin tare da wa kafiri an gani wala kafirin hakanan kafiri ma a tare da wa musulmi to yanzu ga tambaya mace ce ba musulma ba tana da ɗa a cikinta yanzu wannan ɗan kafiri ne ko musulmi musulmi ne asalinsa sai ta mutu da ɗan a cikinta ina za a rubuta eh? ina ki ƙaddara su ce sun yadda ya hukuncin rufe ce yanzu a matsayinta na ba musulma ba in kun ce a kai ta makabartar musulmi ita wa ba musulma ba ce in kun ce kuma a kai ta makabartar kafare da kuma ɗa a cikin ta ɗan shi kuma mai musulmi ne a kai shi na <laughs> bal a'a dufanin musulmi ana binne musulmi ne fi musulmi na a makabartar musulmi wala kafiru shi ma kafiri fi mashirki na a makabartar mashirkai kadhalika kana al'amru haka al'amarin ya kasance a ahdin nabi a zamanin annabi tamarra kuma ya ci gaba ila asari na haza har zuwa wannan zamanin namu an gane na tasa'in wasunnatu shine abin da ya tabbata a sunna addafnu fil maqbarati abin ne mutum a ina li'anna annabiyya kana yadfanu al mauta saboda annabi yana binne matattu fi maqbaratil baqi a makabarta ta a. duk wanda ya je ga masallacin annabi nan sallallahu alaihi wasallam sannan ga baki a nan gefe makabartar sahabbai makabarta ce babba tana da girman gasken gaske kama tawatar al-akhbaru kamar yadda Hadisai suka zo wato mutawatirai bidalika da wannan walam yunqal an ahadin min salaf ba a ciranto da wani daga cikin magabata ba annahu dufina fi ghairil maqbara cewa an binne shi a inda ba ina ba ba makabarta ɗin ba a samu daga cikin wannan ba to ba mamaki wani ya ce muku to ayin kana wannan magana ai ga malamin ku nan an gane to mu na hana atba'ud dalili ba mu gina akan mutane ba mun gina akan binwa dalili ne kuma ita daidai duk wanda yayi ta daidai ne kuma kuskure duk wanda yayi ta kuskure ne illa ma tawatara aidan sai abin da yazo annan nabiyyu dufina fi hujratihi shi annaba an binne shi a falon shi wadalika min khususiyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana daga cikin khususiyarsa saboda shi annabi da ya mutu ba a masallaci aka binne shi ba a ina aka binne shi kun tuna cewa akwai gabar da na zo na faɗa muku na ce annabawa suna da abubuwa guda takwas ko tara da suka bambanta da ragowar mutane na farko na ce wahayi yana daga cikin khususiyarsu duk wanda ya minke ya ce an masa wahayi shi ba annabi ba ne katon makareci ne na biyu su kaɗai ne suke samun kariya daga faɗawa babban laifi wajen isar da saƙon Allah amma ni zan iya yin kuskure in faɗa cikin laifin da ake ce masa kaba'ir babban laifi amma annabawa ba sa yi an gani sannan na uku na faɗa muku na ce ba wani annabin Allah da zai mutu sai an ba shi zaɓi ya mutu ko kai ya mutu sannan na hudu na ce muku duk annabin da zai bar duniya kafin ya bar duniya sai an nuna mai ga inda zai zauna aljanna an gani sannan na biyar na faɗa muku cewa inda duk kuka ga Allah ya ɗauki wani annabin Allah to a nan Allah ke so a rufe shi bai so a matsa da shi wannan yana daga cikin kususiyarsu na haka in an rufe annaba a gida kun ga wannan yana daga cikin kususiyarsa wani ya ce shi ma a rufe shi a ɗakinsa saboda an rufe annabi alhakin sa yanzu kaman jayayya ne da bi matsayin wa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba daidai ba ne kuskure ne shi kuma inda aka binne annabi ya faɗa ya ce ma bai na baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna babu inda a doron duniyan nan za ki ɗanɗana wani wuri wanda yake da alaƙa da aljanna a duniya sai tsakanin wannan bumbarin na annabi da ɗakin shi inda aka rufe shi an gani to sannan na tasa'in wa yustasna mimma sabaqa ana togaciya ana cirewa daga abin da ya gabata man mata min shuhada wanda ya mutu daga cikin shahidai fil ma'araka a filin yaƙi fa innahum yudfinuna su ana binne su fi mawaɗin su shahadi a inda suka yi shahada kun ga kenan banda annabi sai kuma wa shahidai idan mutum ya mutu a filin yaƙi inda ya mutu anan za a binne shi shi yasa kuka ga ai uhudu waje ne da aka yi yaƙi a wajen adadin sahabban da suka mutu mutum saba'in da wani abu shi yasa aka yi musu makabarta su duka a wajen an gani wala kaluna ba a ɗaukar su ilal al zuwa wata makabarta daban ba a yi sannan na casa'in da biyu, wala yajuzu dafnu bai halatta a binne mutum fil ahwalil atiya a halaye masu zuwa illa li sai da lalura A dafnu fil awqatis talata binnewa a lokuta guda uku li hadisi uqbata bin amir al-mutaqaddim fil mas'ala a mas'ala ta nawa 87 mun faɗi lokutan ko ba sai mun saka maimaita ba an gane fil laili a cikin dare fa yanqarru li dafnihi laylan idan bukata ta bukatantar da sai an binne mutum a daddare to jaza ya halatta walau ma imalil misbahi ko da tare da amfani da fitila an gani wannan na faɗa na ce kwanan nan aka je ana sallar jana'iza bayan magariba duhu ya shiga wani da wayarsa yana haskawa sai ya ce ma wani na kusa da shi da Allah hasko nan nima in tura ƙasar da ni in samu lada yana gama haskawa aka jujjuyo ina wanda na ba waya ina aka neme shi aka rasa shi kenan sai dai karatun kenan wannan zuul bihi fil kabar da kuma sauka da shi wanda ya rasu a kabarin litasila amaliyatin dafan dan a samu a saukin aiki na na binnewa da idan duhu ya shiga ba a laifi za a yi amfani da nau'i na fitilu don binne mutum sannan na 93 da uku da hudu wa ji ya waje ba a yi ƙabari ya zama yana da zurfi wa uhu da kuma yalwata kabarin wa uhu da kuma kyautata mai kabarin na biyar wa yajuzu fil ƙabari Allahadu wa wash ya halatta wajen yin kabari a yi Allahadu sannan a yi mi A shakku. wannan muka je da kuku kuka gani wani irin nau'i ne A shakku ne saboda mai ciki da falo ne kabarin da ake haƙawa haka idan an tafi sai a sassaƙi gefen shi sai ake ce masa allahadu an gane shi kuma kalman allahadu dama a yare na larabci shine karkacewa shi yasa Allah ya ce wa zarar ladina yulhiduna fi asma'i bar waɗanda suke karkacewa akan sunayena da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai aka ce a aikawa aka zo ana tattauna wanne nau'in kabari za a yi ma annabi shiƙo za a yi masa ko lahadu wasu suka ce a yi ma annabi kabari shiƙo mai ciki da falo wasu suka ce a yi masa lahadu su ya ce to a aika masu haƙa kabarin su zo duk wanda ya riga zuwa a yi amfani da shi a yi ma annabi irin wannan nau'in kabarin da aka aika su zo sai ya zamanto wanda ya ke haƙa lahadu shi ya fara zuwa sai aka ce a yi ma annabi lahadu amma wallahi yanzu kabari lahadu ba kowa iya yin shi ba da malam bello ya rasu ya bar wasiya cewa a masa kabari lahadu ina ganin duk garin nan sai da aka tafi zariya aka ɗauko wanda ya iya kabari lahadu kun gane to wannan shine lijiryanil amali saboda gudanar aiki alaihi ma akan su fi ahadin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama walakin al-awwala sai dai na farko afdal yafi wanne ne yafi lahadu saboda shi aka yi ma annabi kuma lahadin ne ya zamanto ba a iya ba eh ana ganewa wannan in an yayi amma wancan shine wa afdalu shi yasa malam bello kafin ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ya bar wasiya cewa in ya rasu ai masa kabari lahadu wala ba sa babu laifi min an yudfana fihi ithnani abin ne mutum biyu a cikin kabari au aksar ko yafi biyu In inda darurati a wajen darura wa yuqaddamu afdaluhum idan an tashi sai a duba a ga waye ya falala sai a fara sashi a farko an gane wa yatawalla inzalal mayyiti wanda zai jibinci saukar da mamaci cikin kabari Walauka na unsa ko da mace ce a rijalu sune mazaje dunan nisa'i banda mata idan yanzu kika rasu a matsayinki na mace in aka kai ki makabarta an yanzu ba za a ce yanzu saboda ke mace ba ce yanzu dole sai an sake nemo mata su za su saka ki ina labari a'a ko da mace ce ta mutu wanda za su jibinci lamarin saukar da ita sa ta cikin kabari maza ne lil'umurin saboda al'amara kamar haka al'awwal na farko annahu al mahud fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne abin da aka sani aka saba da shi a zamanin annabi wajara alaihi amalul na hattal yau kuma aiki ya gudanu kan wannan har yau ba a taɓa jin wata mace ta mutu ba mata sun dai sun ce to tun da mace ce ba wata mace da za ta taɓa jikinta mu za mu saka ta cikin wa cikin kabari sani na biyu annar rijala aqwa maza sun fi ƙarfi ala zalika akan wannan kun gane so da duk aikin da yake da bukata na jarumta ne da shaja'a da ƙarfin hali to dole sai dai ka sa namiji in ka sa mace matsala za a samu maganar da tura ke faɗa muku cewa wace kan dubu man kan dube ta ƙarya suke yi duk cikin kunan duk wacce ta ɗauki cikin ɗa namiji ta cikin ɗa mace tun daga ciki kun san abin da Allah ya faɗa gaskiya ne cewa laisa dakar kal'unsa shayarwa kuna gane cewa da namiji da mace ba ɗaya bane kuma kun biyo wannan matakin na rayuwa kawai wani sai zai muku hudu ba ce ko kudu ba sai zai muku kudu ba ta tsiya ya ce muku wai duk abin da namiji yayi mace za ta yi karya ne ba gaskiya ba ne asalisu na uku lauta wallatun nisa'u inda a ce mata a ba su dama su za su dinga saukar da mace kabari su ji binci wannan aikin afda zalika ilan ki shafi shay'in wannan zai bayi zuwa ga yayewar wani abu min abdanihin na na jikinsu a mamal a janabi. gaban mazan da suke ajinabi ne wa huwa gairu ja'izin ko mace wani abu na jikinta ya bayyana a gan mazajen da suke ajinabai ne wannan bai halatta ba kuna gane sannan sai na casa'in da nawa wa auliya ulmayyita a haƙƙu. ‘yan uwan mamaci to kun nan idan an yi rasuwar yan uwan mamaci su ne suka fi cancanta bi zalihi wajen saukar da shi a kabari idan mace ce idan an ji in maza ne za su saka ta sai a duba sai a cikin waɗanda suka zo jana'iza su waye yan uwanta ai ba za a rasa babanta ba ko idan mace ce wacce ba ta da miji ba za a rasa yayyanta ba dawa da kannanta waɗanda suke muharramai ne to sai a nemo yan uwanta na kusa su ya kamata su ɗauki jibintar saukar da ita kabari wa yajuzu lizauji ya halatta ga namiji an ya tawalla bi nafsihi ya jibinta da kansa dafna zaujatihi binne matarsa an gane na ɗari lakin na zalika mashrutun amma fa wannan yana da sharaɗi idza kana lam yata tilka laila idan bai sadu da wata mata ba a wannan daren da ita wannan ta rasu kuna ganewa wataƙila yana da wata matar ba ita ba ya ji ya sadu da wata matar a wannan daren ita kuma wannan Allah ya mata mai wa illa lam yushra lahu dafnuha idan aka samu ko da mijinta ne a wannan lokacin bai wa ya ce shi za a miƙo masa ita ya ta awa wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha to a lokacin wani wanda ba miji ba ya fi zama ya fi cancanta ya jibinci binnewa matar sama da shi walau ajnabiyan ko da a ce mai ajnabi ne bi shartin mazkur da sharɗin da aka ambata a baya a wannan lokacin kun ga alakar namiji da mace amma idan a wannan daren ya sadu da wata mata aka zo za a binne matar shi to wanda yanzu ya kamata ya tsaya wajen binne matar to wani ya fi cancanta sama da ba ya namiji shi yake da haƙƙin an gane mai hikimar shari'a mai hikimar shari'a akwai abinda wallahu a'lam haka muke barin shi an gane to sai mu tsaya na ɗarin da mai kike so na kice ne eh? ke da ta wuce to ba laifi ai mun tsaya mun tsaya nan ai yau Allah ya taimaka mun fara karatun da wuri malama yau an dan fara karatun da wuri ko kuma ga hadari yana dan yin muku barazana ko to shikenan ina ganin ya kamata sati mai zuwa mu karasa littafin ne idan Allah ya bada in Allah ya bada dama an gani kuma ina ganin ya kamata mu karasa littafin ne sati mai zuwa saboda haka ina ganin shi kenan gaskiya yamma ta yi na san ba za a rasa masu tambayoyi ba amma su yi haƙuri ko kuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum